amma ba da yan jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake haduwa a wannan masallaci na sayyidina abu huraira radiyallahu an da ke unguwar polo club a nan sakkwato yau maraicin lahadi uku ga watan ramadan shekara ta uku. bayan hijiran manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam je mun kwana kan aya ta goma sha tara a cikin suratul ma'ida kuma yau za mu ɗora daga inda muka kwana insha Allah tabaraka wa ta'ala wa qala Musa li qaumi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم الله يتي منزون الله كأنبتا ما متعني لوكة عند النبي موسى يتي ما جماعة رسا يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا كو جماعة ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kanku wato yana nufin banu isra'il annabi musa jika ne ga annabi yusuf alaihi salatu wassalam ko kuma annabi yaqub alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawan da aka aiko ma banu isra'il kuma shi manzo ne babba yana daga cikin ulul azmi minar rusul to banu isra'il wannan dangi wannan zuri'a ba wani gida ba wata al'umma ba wata kabila da Allah ya yawaita aiko ma annabawa kamar su shi ne Allah ya ce annabi Musa ya tuna yadda jama'a su ta uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku iz ja'ala fikum anbiya lokacin da ya sanya annabawa a cikin ku annabawa a wancan lokaci su ne kamar matsayin malamai a wannan lokaci wato ana aiko su ne karkashin wani manzo domin su ci gaba da isar da sakonnin shi mu kuma a wannan al'umma ba annabawa amma akwai malamai magadan annabawa suke isar da saƙonnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa tsallake abin da manzon Allah ya ce iyakar da'irar da suke yawo cikinta ita ce da'irar karantarwa alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ba haka wancan su annabawan suke su aiko su ake yi Allah yake aiko su amma bai fidda su daga shari'ar manzannin su don haka misali a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam an yi annabawa daban-daban kamar annabi Yusha ibn Nun annabi ne wanda bayan wucewar annabi musa ma shi ya gaje shi amma bai da doka ta kansa bai fita daga wa annabi musa alaihi salatu wassalam to an sanya banu isra'ila annabawa saboda yawan ta'addancinsu saboda yawan fandararsu saboda yawan kangararsu da bi allah tabaraka ta'ala ya tsayar da hujja a kansu amma kuma duk da haka girma ne gare su daraja ce gare su sai allah ta'ala ya tuna yadda su ce ku tuna wannan darajar da allah ya muku cewa ya sanya annabawa a cikin waje alakun muluka ya sanya ku matsayin sarakuna malamai suna da fassara biyu dangane da wannan gabata ta aya shin mulukan ana nufin kowane su sarki ne ko ku a an yawaita samar da sarakuna a cikin su kowanne ya rayuwa domin sarki a haƙiƙa ne shine mutumin da ya mallaki lafiya ya mallaki abinci gashi da gida gashi da mata yana da abin hawan da ya daure sannan yana da wani mutum wanda ba shi wanda yake masa hidima wannan shi ne sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man asbaha aminan fi sirbi man asbaha mu'afan fi jasadi aminan fi sirbi lahu qutu yawmihi faqad jumi'at lahu dunya bi hazafiriha duk mutumin da Allah ya bashi lafiya da jikinsa yana da abincin da zai ci a yau sannan kuma yana cikin kwanciyar hankali da aminci a yanayinsa bai cikin firgici da tashin hankali to wannan duk an tara masa jin daɗin duniya wannan shine sarki to kenan Allah ta'ala ya nemi banu Isra'ila imtinan ya nemi su kori da cewa uh, annabi Musa yana tuna da su cewa ku tuna falalar da Allah ta'ala ya akan ku na sanya maku annabawa da yawa kuma ya mai da ku kaman sarakai wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alami. kuma Allah ya baku abin da bai taɓa ba kowa ba cikin talikai na ni'ima na arziki Allah ya sauka musu da almannu salwa ya sauka musu yan shila nama gasashe daga aljanna amma a wani lokaci aka sauka musu da shi za mu ji wannan bayanin a nan gaba Allah ya ce annabi Musa ya kira su ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ya ku mutane na ku je mu shiga ƙasa mai tsarki wacce Allah ya rubuta maku wacce ƙasa mai tsarki ce Allah ya rubuta wa banu Isra'il ita ce ƙasa mai albarka duk a alkurani ka kaji ana maganan ƙasa mai albarka inda aka sanya albarka wurin da gefen sai da albarka to wannan ƙasar ake nufi ita ce sham ita ce baitul maqdis ita ce kudus babban birnin da aka kwace mu musulmi tsawon tarihi suratul isra da Allah ta'ala ke ta subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa sai ce barakna haula wanda mun sanya albarka ga duk abin da ke sassan sa zaka birnin gaba ɗaya mai albarka a kisar annabi lut Allah ta'ala ce wa najjaynahu wa lutan a kisar annabi nuh kai wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin al'ardu lati barakna fi kasar da muka yi wa albarka a ƙisar annabi suleiman yace wal sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati wa kunna bi kulli shay'in alimin a kisar saba Allah ta'ala yace waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan don haka da Allah ta'ala ya gadar da banu isra'ila wannan gidaje sai musu gori ya ce wa aurasin alƙawmar ladina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibi hallati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun ƙasa mai albarka ita ce ƙasar sham asalin ƙasar yahud ƙasar banu isra'ila ta ce sham nan ne aka haife su nan ne suka girma nan ne suke da iko isra'il shine yaqub alaihi salatu wassalam banu isra'il su ne 'ya'yansa goma sha biyu yusufu da 'yan uwansa goma sha ɗaya da suka yi masa sajada lokacin da ubangiji ya hukunta abin da ya hukunta tsakanin dangin yusuf su goma banda kanin wanda suke ɗaki guda suka fidda shi daga garinsu ya yi zaman rijiya ya fito ya yi bauta ya dawo ya yi zaman kurkuku sai ga shi ministan tattalin arziki a masar sai allah ta'ala ya gargado masa 'yan uwansa bisa ga kaddarawa bayan shekaru talatin da rabuwarsu da ya tantance da 'yan uwan ya lura da su suka gane juna sai ce aje a zo masa da mahaifansa to kun ji asalin tarihin banu isra'il su baro sham su dawo ina su dawo masar a wannan lokaci ana lokacin asrul muluk ana kiransu al-muluk mulukun ru'ati hiksus haka malaman tarihi ke kiransu sarakuna makiyaya shi yasa za mu lura yana cikin mu'jizojin alkur'ani na tarihi duk inda ya maganan annabi yusuf a surat yusuf kaka kabba a ambaci fir'auna ba alhalin an ba da tarihin masar wa qala maliku tuni be wa qala maliku inni ara sab'a baqarat so zamanin annabi yusuf asrul muluk ne malik ke akwai ya aka yi muluk ɗin suka gaji masar su ba 'yan ƙasa ba ne zuwa suka yi da ƙarfin soja suka yi juyin mulki suka tabbata saboda haka ma ake kiransu muluk daga bisani sai Allah tabaraka ta'ala ya ba wa 'yan ƙasa galaba sai suka kafa tasu gwamnati to su su ake kira fara'ina su ne fir'aunoni don haka ko da annabi musa alaihi wassalam ya zo muluk sun wuce fara'ina sun zo shi yasa za mu ga duk a tarihin annabi musa alaihi wassalam fir'auna ake magana wa qala fir'aun ko ya haman ibn li sarhan wannan lokaci da muke magana lokaci annabi Musa alaihi salatu fara'ina sun tarar da gwamnatin da take da ma'aikata lokacin da annabi yusuf alaihi salatu ya jawo 'yan'uwansa uwansa suka zo suka hayayyafa suka yi dangi ba su shige cikin jama'a ba tunga suka yi suna da wani wuri da kira sabon gari kuma wannan ya zama al'ada ga yahudu duk inda suke ba su cuɗanya da jama'a in ka je duk ƙasar da ke da yahudawa za ka iske unguwarsu daban suke da sabon gari to sai ya kasance su ne masu hidima ga muluk su ne ma'aikata suke kuku suke dafuwar abinci suke wanki suke noma su ne ma'aikata da fara'ina suka yi wa muluk juyin mulki sai suka wato ainihin jirkita ma waɗancan da 'yan gata ne suna da shiga a ƙasar yanzu sai aka juya a kasu aka rinka azabtar da su wannan kuma ita ce siyasar kowace gwamnati idan ta gadi gwamnatin da take faɗa da ita za ta canza komai da komai za ka tarar da ƙila a gidan gwamnati ko labule ba za a bari ba saboda ana ganin kila wacce gwamnati ta wuce ta mishi wata addu'a ta mishi wani tofi wanda zai iya jawo bala'i nan saboda haka duk da masu hidima sai aka canza sai banu isra'ila suka shiga cikin wani irin kunci da wahala da azaba to nan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala aiko annabi Musa alaihi salatu wasalam don me domin fitar da su daga kaskancin da suke ciki don haka da annabi Musa ya fuskanci Fir'aun sai ce wa arsil ma'iya bani Isra'ila ka ba da ‘yanci mabanu Isra'il ka sake su ka dakatar da bautar da su da kake yi ka bar azabta su da kake yi ka daina kakkashi ‘ya'yansu da kake yi to sai Allah baraka ta'ala ya sanya adawa mai tsanani a zuciyar fir'auna har fir'auna yana jin cewa abinda aka zo da shi an zo da shi ne domin a yi masa juyin mulki har ya furta da bakinsa kalmar da ta zarge shi baki ko daman shine mai yanka wuya yace Musa ya zo ne li yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama ba ta'muru Musa ya zo ne don ya kore ku da ƙasar Musa bai zo don ya kore su ba walakin a muwakkalun bil tun da fir'auna ya furta wannan sai Allah ya zarge shi da ita sai da ko Musa ya kore su da garin su don haka da aka ja daga annabi musa yanzu yana da jama'a masu ɗimbin yawa sun fita bayan gari fir'auna ya biyo su an zo bakin teku babu jirage babu wurin wucewa qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma iya rabbi sayahdi musa ce ni na san ubangiji na zai mini hanya suka ce to ina take don haka Allah ya umarce shi buga sanda fanfalaka fa kana kullu firqin ka qawdil azim sai teku ya rabu biyu wannan yayi dama wannan ya hagu suka kama hanya suka fita shi ko fir'auna da yazo sai Allah tabaraka ta'ala ya nutsar da su wa awrathna alqawma alladhina stud'ifu wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha to sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya dawo da banu isra'ila kasar fir'auna suka mallaki komai da komai nan ne suka zama muluk suka mallaki fadar fir'auna suka mallaki dukiyar fir'auna suka mallaki taska arzikin fir'auna suka mallaki gonakin fir'auna kuma da fir'auna da jama'a sagga baki ɗaya Allah ya halaka su to ana cikin haka ne sai maɗaukakin sarki ya sake jarabtar su ya ce su koma ma ƙasar su ta gado wace ƙasa ce ita ce sha to nan ne Allah ta'ala ya ce annabi Musa ya kira su ya qaumi dkhulul ardh al muqaddasata allati kataba lakum ya ku mutane nan ku shiga birni mai tsarki ƙasa mai albarka wadda Allah ya rubuta ta gare ba ka taɓa tun tunda Allah ya rubuta ta su ce za su same ta ko za su same ta ba to matsalar da ke faruwa ita ce kafin su koma can su ko sun tarar da ayyukan mulki an samu amalika kan'anawa masu ƙarfin jiki masu makamai masu tanadi sun riga sun gaji ƙasar sham yanzu kuma allah ya umarce su su je su karɓi ƙasarsu annabi musa ce wala tartaddu ala adbarikum kada ku koma baya bayan ku fatan kalibu khasirin sai ku jirkita kuna wanda suka taɓe suka yi hasara ku bi umarnin allah ya fi muku alkhairi to amma shin sun saurari wannan umarnin na allah sun yi da'a قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن musa inna fiha qauman jabbari suka ce to annabi musa kana fasa ne cewa ƙasar na yanzu ba ta shiguwa da za ka ce allah ya ce mu je mu karɓi ƙasar mu ga mutanen da qaumun jabbarun inna fiha qauman jabbarin a cikinta akwai mutane ƙarfafa masu wahala al'amari ba mu iyawa da su wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha to in ga inda rajin ladabi yake suka ce mu kallan ba mu taba shigarta hatta ya sai fain sun fice ta fain in yakhruju minha fa inna in kan sun fita to salon alin za mu shiga kun ga babu ladabi a nan abin da ya kamaci banu isra'il mutanen da suke da cikakkiyar masaniya ga ikon Allah sun ga yadda Allah ya da fir'aun ya halaka shi nan take ya mallaka musu ƙasarsa to kamata ya yi su ce ma annabi Musa sam'an wa ta'atin bari mu je mu gwada ko ba haka ba sai su nemi taimakon Allah sai Allah ya taimake su suka ce a'a ba wai la nadkhulu ba lan nadkhula akwai taukidi a cikin wannan ba mu taba shigarta hatta ya kurju mina sai wayan sun hita haka in kana son mu shiga kasan mu ta gado to ce Allah ya kore wayannan mutane amma mu je mu kore su mu babu ba iyawa fa yakhruju minha fa inna dakhilun in dai sun fita to muka za mu shiga qala rajulani min na an amallahu min alladhina yakhafuna an amallahu alaihima o dukulu alaihim ba wasu mutane guda biyu sai suka taso daga cikin hawariyawa malaman tarihi na ce yusha ibn nun na cikinsu da wani kalib ibn yufanna cewa su biyun nan su suka tashi suka yi wa'azi madadin annabi musa suka ce to annabi musa ka sha ruwa ka huta bari mu gaya musu abin da Allah ya ce min alladhina yakhafun suna cikin masu tsoro yakhafun Allah suna tsoron Allah suna tsoron abin da ka iya faru in ba bai murnin Allah ko kuma yakhafun suna jin tsoro dancin mutane amma sun yi imani da Allah saboda ka an'ama Allahu alaihima Allah ya ni'ima gare su ta ilimi sun gano hikimar umarnin abin umarnin Allah sai suka ce musu urkulu a alaihimul bab ku je kawai ku shiga masu ta kofar garin fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalib idan kuka shiga wannan gari babu shakka za ku zama masu rinjaye wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kuma ga Allah ya kamata ku dogara in dai har ku mu kaga a kullum ba a taruwa a lalace duk taron dangin banu Isra'il gaba ɗaya sun ce ba a shiga ba mu iyawa amma sai wannan zarata su biyu baradin annabi musa suka tashi suka ce ku zo mu je mu kwankwasa kofa kawai ana budewa mu fada allah zai ba mu rinjaye to amma sun karɓa kiran wa'annan mutanen قالوا يا موسى إنا لن ندخلها فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى سسكتي مو بعد كوبك مغنى يا موسى wata in kuka lura duk da ladabin magana babu in ba mutumin karkara ya zo ba ko wanda bai san yadda ake magana ba baka taba jin wani sabi ya ce manzo Allah ya Muhammad ba su cewa haka shi yasa don ƙara tabbatar mana da wannan ladabin duk cikin Qur'ani babu ya Muhammad إلى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك بابا يا محمد في القرآن سودا أقوياء من لدن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا bai kamata ku kira manzo irin kiran da kuke ma junanku ba kai mamman azimu aminu hasan shi manzo Allah ya rasulullah kuma cikin sassauta murya innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaikan alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa yana daga cikin alamun wanda suka san Allah suke tsoron Allah suke kaunar Allah shine duk da muryarsu su ba su daga gaban manzon Allah sahabbai sun kasance ko bayan cikawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su daga murya a cikin masallacinsa saboda kasancewar suna kusa da kabarinsa saboda tsabar cikin ladabi to amma su kam ta suka ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha duk wani nau'in karfafa magana sai da suka amfani shi Allah haƙiƙa mu ba za mu taɓa shiga birnin sham ba har abada ma damu fiya inda suna cikinta don haka ko a kore su ko mu a kyale kai saboda karewa tsabar rashin ladabi suka ce fazhab anta wa rabbuka faqatila to inda dole ne sai an yi yaki da wayan ga mutane to Musa ta kai da ubangijinka ku yi yaki inna ha huna qaidu muka muna nan zamanin jama'a waɗannan fa su ne khairu ummatin a wancan lokaci su ne waɗanda Allah ce wa faddalnahum alal alami mun fifita su akan ta kuma cikin hakan su ne masu dama dama shi yasa a kullum in ka zo cikin jama'a dubi a sanin maujud la tanzur ila misali kar ka ce ko a cikin misali masu mulki yau ka ce kana neman umar dan haddabi ka iya samu ko umar dan abdul aziz iya samu ko irin su baybaras su qatas na zamanin su ibnu taymiyyah da suka faɗa da tattar ka samu irin su ko ka ce kana neman nuruddin zunki a yau to kamar haka ne ka ce sarki musulmi ya zama maka shehu dan fodiyo a yau ba zai yi ba zamani ya canza ƙoƙarin muke sarakanmu da masu mulkin mu a yau su ɗan kwatanta da mutanen jamhuriya ta farko ta najeriya su fawa ɓalewa su sa amadu bene kuma ko haka nan ba za su iya ba so kowa ka auna shi da yanayinsa ka auna shi da lokacinsa kaga mutanen annabi musa a wannan lokaci su ne Abdul khalq amma ga su marasa ladabi ba su iya magana ba to mi annabi Musa ya ce قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين to sun ja kansu kala rabbi la amliku illa annabi musa ya ce to ubangiji yau kam ba ni da ikon kowa sai kaina da kuma ɗan uwana haru subhanallah al'azim to ya kamata mu yi tambaya ana ina wadancan mutane biyu masu wa'azi ƙila an kashe su ba za ka yi mamaki ba ƙila sun haƙuwa sun narke cikin jama'a duk wannan mai yiwuwa ne yanzu annabi musa ya ce daga ni sai ɗan wana mu ɗaya nake da iko mu ɗaya na tabbata za mu bi umarninka ya allah don haka fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ya Allah kayi ka sha kayi shamaki ka shiga tsakaninmu da mutanen fasikai to so riga sun jawo kansu matsala kenan da a ce annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ya Allah ka shirya da su to da sun yi arziki amma sun riga sun fusatar da shi don haka dole ne sai matsala ta faru kwatanta waɗannan mutane da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo badar manzo Allah ya fito da mutum 313 baya nufin yaƙi bai da makamin yaƙi kawai wata dukiya ce za ta wuce ayari ne wanda ga baki ɗaya tattalin arzikin makka yana cikinsa mutum goma a tare da shi mun fito mu 313 muna buƙatar makami yaƙi za mu yi ko ɗaiɗai ba mu yi da naman su sai Allah ya tserar da wannan runduna ta kama hanyar makka ƙarƙashin jagoranci abu sufiya sai ya gargaɗi su abu jihali da runduna ta mutum dubu ɗaya shiryayyu masu makami masu ji da ƙasaita da ta tabbata yaƙi za a yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika ce ashiru ilayya ashiru ilayya ayyuhal muslimun musulmi ku bani shawara me za a yi sai da na abubakar tashi yayi jawabi yayi jawabi yanzu Allah ce mun gode ashiru ilayya ibadallah ashiru alayya ayyuhal muslimun sai da na umar tashi yayi jawabi yayi jawabi yanzu Allah ce mun gode ashiru alayya ayyuhal ashe wasu yakan wasu yakan da su yi magana kenan ba su to anan ne sa'ad ibn mu'az jagoran khazraj ya tashi cika annaka turiduna ya rasu yanzu Allah ga alama da mun kake so mu yi magana tabbas manzo Allah suke so su yi magana saboda me muhajirai da man nasa ne kuma duk inda yayi basu ba su da wata makawa banda su bi shi sun bar iyaye sun bar yaya sun bar dukiya sun bar gidaje sun bar gonaki an kuntata basu an karkashe wasu cikin su an azabtar da su wasu sun sha da kyar sannan sun zo madina an tarbe su to kaga su ba su da kowa banda manzon Allah ko ba haka su ko mutanen madina tun asali da aka yi mu baya a aqaba abinda suka ce duk abinda za mu kare kanmu da iyalanmu da gare shi za mu kare ka a cikin garinmu ka zo garinmu za mu baka kariya duk abinda ba mu bari ya cin muna ba mu bari ya cin mu batanmu da 'ya'yanmu ba za mu bari ya cin maka to yanzu ba cikin garin su ake yanzu an fito kaga babu wani alkawari bisa kansu saboda haka manzo Allah yana so su zo su kansu ga taimakon addini kamar da suka daure kansu wancan karo a akaba da haka sa'ad mu mu'adh da ya tashi sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi law ista'radta bina hadha al bahra fa khudtahu la khudnahu ma'aka wa ma takhallafa minna rajulun wahid yace manzo ka kaga tekun can tekun na jidda wallahi da za ka shige shi ba jirgi ka kutsa cikin shi ka wallahi za mu bi ka mutum guda cikin mu zai ja da baya ba wa ma nakarahu an talqa bin wa gadan yace mu manzon Allah ka sani ba mu gudun gobe a ce ga ka ga makiya mu taimake ka inna lasuburun fil harbi sidqun inda liqa mu inda da ka gama manzo Allah yan Madina mutane ne masu haƙuri idan an fito yaƙi masu gaskiya idan an yi arangama duk abin da ka ji mun faɗi gaskiya nan kamar yana zuga yan uwansa cakar mu ja da baya sai ne ce la'alla Allah yurika minna ma taqarru bihi ainuk muna sa ran Allah zai gwada ma abin da zaka ji daɗi gare mu idan yaƙi ya kama miqdad ibn amr yana cikin suka yi jawabi a wannan rana kamar yadda ya zo a ruwayan imamu ahmad da imamu bukhari cikin kitabul makazi abinda ya ce miqdad da ya tashi ya ce ya rasulullah inna la naqulu laka kama qalat banu isra'il اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون ولكننا نقول يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون الله yace manzo ba za mu taɓa yi maka shedancin da banu Isra'ila suka yi annabi Musa ba suka ce ka je da kai da ubangiji ka ku yaki muna nan zaman da a'a mu abin da mu ce maka ya manzo Allah ka je da kai da ubangiji ku yaki mun yadda ubangiji zai taimake ka ga yaki amma muna nan tare da ku muna yaki ba za mu je ko ina ba to kaga ba za ka haɗa wa'annan bayan Allah da waɗancan ba za ka haɗa wannan tarbiyya da waccan ba tare da annabi Musa alaihi salatu wasalam ya yi kokarinsa da annabi Musa ya riga ya gama magana ya ce fafruq bainana wa bainal qawmil fasikin Allah ka yanke hukunci ka raba mu da mutane fasikai to wani hukunci ne Allah ya yanke قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين qala fa ina muharramatun alayhi Allah ya ce to mun yanke hukunci mun haramtar da wannan birnin mai albarka a kansu magana ta kare da haka ni'imar da Allah ya so ya kai su su sha gatanci da Allah ya so ya yi musu yanzu ya ce to an fasa ba za a yi ba an yanke hukunci fa inna muharramatun alayhi arba'ina sanatan yatihuna fil ard kuma ga wani hukunci na biyu za su shekara arba'in suna ɗemowa a cikin ƙasa akwai ƙira'a ko akwai nau'i na salon karatu guda biyu na makarantar alkurani a wannan aya a waɗanda suke tazarce ba su tsayawa akan alaihim sai su ce qala fa muharramatun alaihim na sanatan mun haramta musu wannan birni shekara arba'in don haka duk ɗan shekara talatin to in yana da ramon shiga wannan birnin ya ji daɗi sai ya kai ɗan shekara saba'in ɗan shekara arba'in sai ya kai shekara tamanin ɗan shekara hamsin sai ya kai shekara tis'in akwai sauran jin daɗi ga rayuwa to da nan zuwa shekaru arba'in ɗin fa ya na fil ardi za su yi ta ɗemowa a cikin ƙasa su ba su misra su ba su sha wani ɗan wuri ne an ce farsahi shidda mil goma sha takwas kilomita arba'in duk bai kai da sokoto zuwa tureta bai iya kashi daga sokoto zuwa gwadabawa kilomita arba'in amma suka rinka je kaka dawo su yi tafiya su yi tafiya sai gajiya ta kan musu sun bugu wadda za su kwanta su waye gari da sata su gashi inda sun ka kwana jiya da sun ka kwana yau ɗemuwa ta cin musu saboda haka abin da ka faruwa sai sun fita misali muƙaddar kano ne za a sai sun kai dange sai su ɓace hanya ko da za su zagayo su zagayo su zagayo sai su gane su mai nagata an dawo gari ke gobe cikin dare sun ka sauka don haka da sayan kawai gari a ashe inda muka kwana jiya ne sai su tashi to yanzu dai muna ganin ga hanyar da ka kai mun su tashi su tashi tilo sai sun koma kai dange sai su koma bacewa ko da za su diba sai su gane su kalan baina sun kawo ba dawo ba sassafa haka suka rinka yi shekara arba'in suna cikin azaba suna cikin ɗimuwa sakamakon me sakamakon sun yi ma Allah yazgi sakamakon sun ƙibin umarnin Allah shi na Allah ce tihuna fil ard suna ɗimuwa a cikin ƙasa to a wannan lokacin shekaru arba'in da suka yi a wannan lokacin ne aka saukar da attawa sannan aka sauka da duk hukuncin da aka sauka babban hikimar ubangiji ta sanya su wannan nemuwar ita ce su mutane ne da sun gadi kaskanci fir'auna ya bautar da su sun wahala sun saba da lalaci sun zanci makwance ba su iya wato wani katabus su zamo manya su zamo 'yan girma don haka duk waɗanda suka saba da wannan daga ɗan shekaru ashirin abin da ya yi sama to ajalinsu ya kawo su tsufa su mutu a cikin shekaru arba'in ‘ya'yan da za su haifa su ne Allah ta'ala zai isar da su wancan to a wannan lokaci ne kamar na ce aka saukar da hukunce-hukunce kuma mu'ujizojin annabi musa da suka yi ta bayyana irin saukar da abinci cikin ɗemuwa za ka yi mamaki shekara arba'in suna cikin daji suna ɗemuwa to ina abinci to nan ne Allah ta'ala ya musu gata ya sauka musu da almannu salwa aka sauka musu da nama gasashe daga aljanna yan shila suka rinka ci sannan a ne to ina ruwa annabi musa alaihi salatu wasalam ya sa sanda sai ya bugi dutse sai allah ta'ala ya bulbular da rijiya goma sha biyu na ruwa daga dutsen kabilu goma sha biyu ne ba su shan inuwar juna bari isra'ila haka suke to wannan kabilar kowace sai ta tana da rijiya mai zaman kanta saboda su sha ruwa ga abinci daga aljanna ga ruwa amma birni a je inda ginannen gari a gincira bisa hilo babu ginannen gida a kwanta a huta a sha babu ɗebo a shekara arba'in a cikin wannan lokacin na ɗemuwan ne Allah tabaraka ta karɓi rayuwar annabi Harun alaihi salatu annabi harun ta sai suka ce anya kowai ba musa ya masa sharri ba suka zargi annabi musa da kashe dan uwansa annabi allah kusancewa cutata wadda wato yahudu suka yi ma annabi musa ba a koma samun wasu al'umma masu yayi irinta shi yasa duk lokacin da munafukai suka yi wani abu ya dami manzon allah sai ya ce rahimallahu akhi musa laqad uziya bi aksara min hadha fa sabar Allah ya ji kan dan uwana Musa an masa cuta wanda take wannan amma yayi hakuri ana haka shi ma annabi Musa Allah ya karbi rayuwarsa bayan shekara uku da mutuwa annabi Harun sai aka bar su wa sai aka bar su da ƙananan shugabanni wato annabawa na ƙasa-ƙasa da su annabi Musa shine an ce jagorar shine Yusha ibn Nun Shi ne jagoran da lokacin da wa'adin ubangiji cika na shekaru arba'in Allah ya ba shi ikon da ya je buɗe birnin baitul maqdis kabarin annabi musa yana nan kusa da baitul maqdis tafiyar jifan dutse tsakaninsa da gari wannan yana nufin cewa in muka kaddara birnin sham da ake so su shiga a matsayin garin sakkwato to har sai sun iso wato ainihin shuni sai su ɓace su koma don haka inda annabi musa allah ya masa wafati jifar dutse ya tsakaninsa da garin amma ba sani ba a wata ranar juma'a bayan la'asar lokaci mai albarka sai allah tabaraka ta'ala ya ɗauke wannan sanke da ya sa musu aka yi liftin yan bago aka ɗauki doka doka hana yawon shiga birni in sai aka ce an ba su damar su shiga birnin don haka suka zo suka gwabza yaƙi ranar juma'a da marice ya yi ga rana za ta faɗuwa annabi yusuf ya ce in ki ma'amuratun wa an yi ma'amur Allah ya umarce ki ni shi ne umarce ni sai ubangiji ya ba rana umarnin ta yi jinkirin faɗuwa don haka rana ba ta faɗi ba sai da Allah ya halaka waccan runduna ta amalika kan'anawa ya ba annabi yushe udama shi da sauran banu isra'il da suka rage yaran da aka haifa wa'anda yanzu wasu sun girma har cikin sun yi aure sun yi zuri'a shekara arba'in jama'a yanzu in babu shekara arba'in baya mu ce 19 nawa kenan 1972 zuwa yau 2012 zuri'a nawa ka haifa kaga baka san iyaka mutum nawa ya girma ya yi aure har ya zan wani abu to su ne sai annabi yusuf ya gargada su suka shiga wannan gari kuma su ne Allah tabaraka wata'ala ke cewa wa in qul nadkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين aka ce musu ku shiga wanga birni yau Allah ya yi izini don haka ku gode ma Allah wadkhulul baba sujadan kowa shiga da shiga kofar gari ya surmu ya sujuda ya gode ma Allah ya hidda hidda shi daga nemuwa ta shekara arbain wa qulu hitta ku ce hitta maghfira karkarar zunubi gufranak ubangiji gafarta mana Allah ya ce idan ku yaka naghfir lakum khatayakum duk zunubanku na baya za mu yafe muku wa sanazidul muhsinin masu kyautatawa a cikin ku za mu yi musu ƙari in sun shiga garin ma za mu ba su matsayi da sarauta amma me ya faru sun canza fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum azzalumai suka canza magana an ce su shiga suna sujada sai suka shiga suna jan gindi saboda tsabar izgini ba dai mun ci garin ba to ina wani mai yakan mu kuma yanzu don haka da jan gindi ba za mu shiga garin wa qulu hitta an ce ku ce hitta maghfira sai suka rika hinta gero alkama masara dawa jin daɗi masa daɗi eh to kaga wato izgili duk bai kai na bana banu isra'ila ba ke sa bai hude duk inda yake Allah ya riga ya mai musu albarka da suka gama yaƙi an tattara ganima gaba ɗaya kusa a wancan lokaci kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cin ganima in aka ba ku dama kuka yaƙi to duk abin da kuka samu za ku tara shi ku aje sai Allah ya kuta ta canye alamun kun kammala kun gama lafiya ladar ku ta tabbata sai ku ci gaba da sauran rayuwa to da aka zo sai wuta ta kicin dukiyar sai annabi yusuf ya ce akwai matsala wurin ka akwai wanda ya ha'inci to a malika mutane ne masu dukiya masu kuɗi aka ce kowa ya rantsuwa cewa bai sata ba kowa ya rantsuwa cewa bai sata ba sai annabi yusuf ya ce to yanzu abin da za a yi nukaba ku goma sha biyu abin nan mai gari magajin gari goma sha biyu gare su kowa ya zo mai mubaya a ji na ɗaya ya zo aka ba da hannu na biyu ya zo wanda ya ja bayan nan na sha biyu ko da ya zo dama yana ɗarɗar sai hannunsa ya riƙe annai kasa sakin hannu sai annabi shi ya ce to cikin jama'a ka an kai wa kasa ta to ka je lalle ka tabbata ka kawo ta sai ga sun zo da wani wato ainihin wata taska ta zinare da wareware da kayan ado masu ɗimmin yawa sai aka zuba cikin ganima ana ajewa sai wuta ta zo far da canye ganima gaba ke daya Allah tabaraka ta'ala ya ce ma Musa fala ta'sa alal qawmil fasiqin kada ka samu damuwa akan mutane fasikai duk abin da Allah ya musu na hukuba su suka jawo wa kansu wannan kissa ta banu isra'il tana da darussa masu yawa bari mu takaita kan kaɗan daga cikinsu darasi na farko Allah tabaraka ta'ala ya jarabce su da ɗemuwa ba su babban garin da sun ka baro ba su iya cimma babban garin da za suna suna cikin daji shekara amma Allah bai hana musu abinci ba wannan darasi ne babba kana iya kama mai laifi kai masa ukubar da ta dace amma haramun ne ka hana masa abinci da abin sha ba ka ciyar da na gidan yari wajibi ne ba su abin sha wajibi ne idan aka samu ci gaba gidan yari sai ya zama ba wurin ba da ci da sha ba har wurin karantarwa da haka kasashen da suka ci gaba gidan yari makarantu ne a gurinsu duk mutumin da ya je gida yari na ɗan wani lokaci in ya dawo sai a ganshi ya koma na gari ya koma na Allah na tabbata na taɓa ku labarin wani wanda ya kisan kai a ƙasar Saudiya wanda ya kashe ɗin yana da 'ya'ya ƙanana sai aka ce ba za a kashe shi ba sai sun balaga in sun nemi su a kashe shi in ba su nema ba a yafe shi kafin wannan lokaci ya zan babban mahabbacin alƙur'ani ya zan babban mai wa'azi ya zan min auliya illahi salihin amma ƙarshe yara suka ce su a kashe musu abin banza domin shi kashe ubansu haka masu kuɗi suka rinka zuwa lokacin muna saudiya suka rinka zuwa suna zuba kuɗi ana taya musu tun ana zuba riyal dubu ɗari a kai riyal miliyan ɗaya ina tabbata muku sai da aka zuba wajen kuɗi riyal miliyan hudu naira miliyan ɗari da wajen saba'in yanzu na najeriya suka ce ba su yadda ba sai dai a kashe shi aka kawo shi farfajiya wurin da ake kisa aka gicce shi aka lakanta mashi kalmar shahada kafin a kashe shi sannan suka zo suka ce mun jaye alhakin mu dama muna son mu gwada ma duniya cewa ba kuɗi ya dame mu ba alhakin mu muke ja ka ji balarabe ko ta wanda ya san matsayin kansa alhakin kawai suke ja kuma tunda an gwada musu suna da iko to shi kenan magana ta kare to kurkuku kamata ya yi kokari ya zama wurin karanta ya zama wurin tarbiyya wurin bada wurin gyara ba wurin lalata amma saboda Allah kurkuku mu na Najeriya haka suke duka da yawa waɗanda in su shiga sai su ƙara lalace to yana da kyau waɗanda ke da alhaki ga wannan al'amari su kula abu na biyu magana da na yi ɗazu ce albala'u wakkalu bil mantiq wato magana in ka faɗe ta tana iya yanka maka wuya da yawa za ka furta kalma ba ka san ma'anarta ba sai Allah ya jarabce ka ita wata rana ta ba ku labari a wata hudu ba wani mugu da ya yaudari wani malami ya karɓi rance gare shi sai ce masa shi ɗan sanda ne yana aiki a wata police station ya faɗi wani guri inda gaba ɗaya bai da alaƙa da wurin ya ce shi ɗan sanda ne a wurin malamin na Allah ne sai ya amince ya ce idan lokacin biyan bashin ka yayi ranar kaza ga watan kaza ka same ni can police station bawan Allah shi ya dauka da gaske ne da ranar ta yi malam ya yi alwala ya yi sallan duha ya kama hanya ya je police station da Allah wani na zo tambayar suka ce waye haka mu ba mu san shi ba a garin yana kokari ya musu bayanin ai wani wani ne kawai sai ga bawan Allah an shako shi an kamo shi yayi lahi wani wuri yan sanda sun kawo shi albala huwa kalun bil abin da ya furta ke waɗannan mutane sun furta abin da ya zame musu matsala cewa lannar hulaha abadan hatta ya khruju mina ko ba ba mu taɓa shiga wannan gari ba ita suka yi ba sai Allah ya ce to ba za ku shige shi ba albala'u muwakkalun bil mantiq saboda haka mutum ya san ya iya bakinsa ya san magana da yake furta wata rana wani miji ya so ya matarsa izgi ko in ce ya ma Allah izgi sai Allah ya gwada masa ikonsa ba abin nan kawo ba ni kuɗin gin kaza ya ce ba ni da su ta ce ya haƙuri mai gida ka irin dai jayayyar nan ta mata to in ba ka ba ni ka bari in ta gidan mu Allah ya ni sai ce ta yi Allah ya baki sai ta fita ta bar gidan miji za tana gidan iyaye sai ta fada sun kurmin daji can sai ta ji kukan zaki tana dauke da goyo dan jariri mai rarrafe sai ta samu wani su wani wuri mai kaya ta koyi hankalinta a tashe ana haka su kuma 'yan fashi sun yi fashi da suka zo daidai bayanta inda take boye ita ba ta san da su ba su ba san da ita ba suka shimfiɗe riga suka zube kuɗin da suka yi fashi kuɗi masu ɗimbin yawa suna ƙoƙarin su raba ke boye Allah can ba a san sadda ta kwance goyo ba ko kuma goyo ya kwance daga banta sai ya rarrafo sai ya zo yan fashi sun taru sun yi da'ira sai ya zo ya dafa kafa babban zai ce ba Thank me kuke tsammani kafin ka ci kwabo sun gudu ita kuma hankalinta ya tashi ko da hankalinta ya dawo mata ina goyo babu ta yi nan ta yi nan ko da ta zo sai tarar da yaro ta tarar da yaro yana wasa cikin kuɗi ta diba gabas babu kowa ta diba yamma babu kowa ta diba kawai sai ta ɗauki da yaron da kuɗin da ta goye zai ke gida ta sa kuɗi cikin taska tattara tattara tattara mai gida ya zo sai ta bude mai tace ji ina ki samu sai ta ce Allah nan da kace ba albala'u kana bil mantiq <coughs> idan ka faɗi magana to baka sani bai yana yau Allah ya kama ka da ita sannan darasi na gaba cikin wannan kissa shi abinda malamai ke ce ma aljaza'u min jinsil amal a kullum sakamako yakan zo mu mutum daidai abin da ya aikata lokacin da annabi Musa alaihi salatu je yaje gana da ubangiji wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih fatamma miqatu rabbih a to dan ban sani ba ko akwai arabi ne ta 50 layla wani arabi ya yi wannan aya ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 50 layla sai wani shure shi ce kai baka iya karatu kuma baka iya lisahi ba ga talatin ga goma kuka ce hamsinan ba na arba'in to annabi musa alaihi salatu wasallam da ya tafi kwanan nan arba'in me suka yi ittakhadhu al-hijr dan maraki suka bauta to su ne Allah ya musanya musu kowane kwana guda shekara guda suna ibba sai da suka shekara arba'in cikin bala'i da haka mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gode ma Allah albarkacin darajar manzon mu Allah ta'ala bai tsananta mana kowace irin uku ba hukumomin da aka saukan mabinu isra'il mu ko alama ba a ba musu ba a saukan muna da su ba darasi na gaba shine a wato hattara da addu'ar mutumin kirki addu'ar wanda an Allah wanda duk an Allah to ana jin tsoro in yi maka addu'a mugunya ta kama ka kamar yadda ana kwaɗayi ana fatan in yi maka addu'a alheri ta same ka annabi musa alaihi salatu wassalam bai san addu'arsa za ta jawo mutane sannan bala'i ba shi ma ga alama kila da ya sauya addu'a to amma ta riga ta fita bakin sa fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin qala fa innaha muharramatun alayhi take Allah ya karba addu'a yace to mu yi musu azaba ta shekara 40 suna daikuwa an nuna mini lokaci a darasi na gaba ne mu sani cewa rayuwa ba wai abinci da abin sha ba ce kawai me amfanin rayuwar da nan banu isra'ila suka yi shekara arba'in ga abincin aljanna suna ce amma suna cikin demuwa tana da amfani shi yasa malamai ke cewa yanci yana gaba da abinci inda za a ce a kai ka gidan yari duk abincin da kake shawa a baka duk irin 'yan matan da kake so a auren maka amma kana gidan yari duk irin nau'in sutura da kake so da ado da kawa a baka amma kana daure kana so yau ko doka ɗaya ka samu kaka ce ba a yadda ka yi ta da ƙwariyar birnin sakkwato ba jama'an azabta mutum ko ba azabta shi ba saboda haka mai ta gode ma Allah akan yanci da ya bamu mai ta gode ma Allah akan zaman lafiya mai ta gode ma Allah akan sauran nemomi darasi na ƙarshe da zan takaita da shi shine matsalan almannu salwa da Allah ya ce ya saukar musu wannan salwa kamar ilimin zamani ya gano cewa ita ce wadda ake kira fakara salwa yan shekaru uku hudu baya ba ku ji ana maganar salwa ba ko kun ji to amma yau an gano cewa babu wani nau'in ciyo ko curuta wadda ke shiga jikin dan adam face a cikin jikin salwa akwai abin da ke iya zama magani shi kwanta magani ne gashinta magani ne namanta magani ne ta magani ne dudda da kayan cikin ta magani ne kaga ashe abu ne mai muhimmanci musan hikimomi da mujizojin alkur'ani kuma alkur'ani kullum sabo ne babu sadda za mu kasa gano wasu abubuwa na hikima da ilimi a cikinsa ina ga ya kamata mu kwana akan wannan aya abinda makaranta ne ne misa ga sawaba Allah ka ba mu ladarsa da mai kuskure ko tuttukan harshe Allah kai mana afuwa kai mana gafara wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh, to mun abin nan malam abakar cika ya roƙi mu bashi minti biyar domin ya magana game da wannan littafin aka kaddamar rana ita yau tuhfatul ahbab bi adillati kitabi nurul albab wanda mai alfarma sakin musulmi ya halarci kaddamar da shi a cibiyar nazarin hadda alkur'ani ta mace macido rana wa tewa ranar lahadi kenan kuma alhamdulillah <coughs> an samu sake bugu littafin a wancan karo lokacin da muka yi bikin kaddamar da shi mun zo da kwafi dubu ɗaya kawai alfarma sarki musulmi ce duk arabe ma jama'a su kyauta sannan a masa wasu kwafi dubu biyu ya raba sannan a fassara da hausa hausar ajabi da hausar boko zai buga kwafi dubu biyar to alhamdulillah mun sake buga kwafi dubu ɗaya domin masu bukatar su saya da kuɗinsu banda wancan da aka yi abin nan da shi sannan ita tangardar da aka samu ta na'ura wasu ayoyin alƙur'ani kwamfuta ba ta fitar da su ba wannan an samu